Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maricen talata bakwai ga watan Yuni da watan masu azumi na ci gaba da ibada lahiya kuma ana shirye-shiryen shan ruwa lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da da kuma ta intanet a voa hausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa kan mita 200.5 a zango FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Yau zamani ya kawo mu wani lokaci na kafofin sada zumunta waɗanda kusan kowa ya jarabtu da su ba babba ba yaro. Kuma da yake muna cikin watan azumi yaya ya kamata a yi ma'amala da waɗannan kafofi na sada zumunta? An san suna da amfani, amma kuma sukan iya kai mutum su baro shi, musamman a cikin wannan lokaci na azumi. Sheikh Muhammad bin Usman babban limamin masallacin kwandila na tafa da nasiha. kafofi na sada zumunta da ake kira social media suna da matukar amfani ga sun kai wajen ɗari a yau wuka ne ita wuka kana iya yanka ragon laye da ita kuma mai yanka alade zai yanka alade da ita amma wuka ce ne kenan ya danganta ga abin da suke kira utilization amfani da wannan abu din ku kasance tare da mu domin jin wannan nasihar har wayo muna tahe da ayar mu ta yau daga Dr. Sharif Almuhajir da kwalamar Ramadan daga madahin Maryam Kabiru Fage da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. A shafinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya kafofin musanyar bayanai da sada zumunta na zamani da kuma wayoyin salula ke iya ɓata dangantakar mutum da mahallacinsa a lokacin azumin Ramadan ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. sakon farko sani dahiru ya ce idan ya zama na cewa mutum yana amfani da su ne wajen kalle-kallen hotunan batsa da yin maganganu na cin mutuncin bayan allah da kuma yin wasu kalamai na batsa musamman tsakanin shi da mata to ko ba azumi ba wannan wani abu ne da za ya gurɓata tare da lalata alaƙa tsakaninsa da allah har ma da mutane baki ɗaya ni kan banga yadda za a yi a ce wai wayar salula ko kafafen musanyar bayanai da sada zumunta na ɓata azumi ba matukar mutum ya san muhimmancin azumi azumi sako daga maimunatu aa kurga amarya ga jamilu musa sabon layi to sai kuma sa'idu sabo auyo ya ce yau da gobe ai idan mutum bai yi taka tsantsan ba da kafofin sada zumunta da dai sauran kafofin sadarwa to mutum zai yi azumin banza domin su kayan sadar nan komai na saban allah ana iya yi da su hakika irin waɗannan kafafen sada zumunta na zamanin da kuma wayoyin salula sun zama tamkar hanjin jimina ne wato suna iya zama alheri ga mutum kuma a hannu guda suna iya kai mutum ga halaka ga misali a watan ramadan ire-iren irin waɗannan ababen babban illar da suke yi wa mutum shine su shagaltar da shi daga barin ambatan Allah da kuma wasu ibadu na nafila kuma mutum yana iya amfani da su wajen kallon hotunan batsa da kuma kallon fina-finan da ba su da amfani amma a ɓangare guda ga mai hankali yana iya amfani da su wajen sauraron karatuttuka ko kuma rubuce-rubucen abin da zai amfani jama'a. Allah ya sa mu dace. Sako daga Bilkisu Mudassir ta fawa balewa. Sai sakon Jamilu Muhammad Gwaram ya ce lallai yau da gobe wannan maudu'i yayi kyau. Akwai hanyoyi da dama da kafafen sada zumunci ke haifarwa. Na ɗaya shiga ɓangaren da suke nuna baɗala wato pornography a turance. Na biyu hira ta kai tsaye a sirri tsakanin mace da namiji wato instant chat. Sai kuma na uku yaɗa hotunan batsa da na kallo vision and motion wato masu motsi da kuma wanda ake iya gani. gani kenan na hudu ya ce ba da labarin batsa da kuma munanan kalamai da cin mutunci da sauransu yau da gobe komai da ruwanku tabbas kun kawo magana a daidai lokacinta hakan na faruwa ta hanyar kallon fina-finai na batsa da sauraron kaɗe-kaɗe da tattauna baɗala ta hanyoyin kafofin sada zumunta da wayar salula kamar su youtube whatsapp to go eskimi facebook free da dai sauransu uwa uba satellite cable haka zalika za ka iya kyautata dangantakarka tsakani da allah ta waɗannan hanyoyin sada zamanta kamar ta yada da'awa da wa'azi da nasiha da faɗakarwa ta facebook da youtube da duk wata hanya da za ka iya domin samun rahama a maimakon saɓawa mahallacinka a wannan wata mai daraja allah ka sa mu dace da rahamarka a wannan wata sako daga kabiru babandi gumel to amin sai kuma muhammad salisu ɗanladi ya ce yau da gobe kafafen sadarwa na zamani ba su da illa ga dangantakar da ke tsakanin bawa da ubangijinsa a wannan wata mai daraja sai dai idan mai shi ya yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba kamar cin mutuncin mutane da ƙazafi da hirar banza da kalle-kallen hotuna ko fina-finan batsa da makamantansu yin haka zai sa ma ya yi asarar ladan azuminsa bayan zunubi mai tarin yawa da ke kansa saboda azumi ya kunshi kiyaye ji da gani da kuma harshe bayan ƙauracewa ci da sha da jima'i saboda haka mai azumi ya kiyaye idan zai yi amfani da su ya san mai ya kamata ya karanta ko ya rubuta ko ya gani Allah muke roƙo ya ba mu albarkar da ke cikin wannan wata mai daraja yau da gobe kafofin yada labarai da wayoyin salula hakika suna taka muhimmiyar rawa wajen cinye wa mutum lokacin da ya kamata ya mai da hankali wajen ganawa da ubangijinsa walau ta hanyar nafilolin sallah ko kuma karatun ƙur'ani da ma zikiri don haka akwai buƙatar mu jingine waɗannan abubuwan guda biyu a lokacin Ramadana don mu sharɓi romo daga raɓasar da ke cikinsa. Wannan kuma ba zai samu ba har sai mun dukufa da ibada ka'in da na'in. Saƙo daga mutawakil Gambo Doko. Sai kuma saƙon ƙarshe na Fatima Hassan Almangawi Matina. Ta ce yau da gobe Ramadan Karim ba shakka watan azumi wata ne na yawaita ibada watan da mahalicinmu ya fifita shi akan sauran watanni kuma ya farlanta shi akan dukkan ɗan musulmi mace ko namiji baligi mai lafiya mazaunin gida to saboda haka ya kamata masu amfani da shafukan sada zumunta su ma su yawaita bayanai akan yawaita ibada misali yawaita karatun alkur'ani mai girma tasbihin, hailala istighfari tahamidi da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yawaita sadaka a haka in Allah ya so sai mu ga Allah ya tausaya mana ya karbi ibadunmu mu guji maganganun batsa a bakuna ko a shafukan sada zumunta don mu kubutar da kanmu daga fadawa cikin masu kishirwar banza daga ƙarshe ina yi wa dukkan musulmi fatan allah ya sa muna cikin waɗanda za a gafartawa cikin wannan wata mai alfarma jamila to allah ya raba mu da kishirwar banza amin mm, allah ya karbi ibadanmu amin to kahin mu ci gaba ga ayar mu ta yau Ayata ta mu ta yau ita ce aya ta 125 a cikin suratun nahali Malaminmu na yau kuma shine Dr. Sharif Almuhajir na sashen nazarin addinin Islama a jami'ar jihar Yobe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah ta'ala a cikin wannan aya yana cewa yana cikin umarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya wajabta masa cewa ya yi kira zuwa ga Allah zuwa ga tafarkin Allah bil hikma cikin hikima cikin dabara wal mau'izatul hasana da wa'azi ingantacce wajadilhum billati hiya ahsan sannan kuma an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da idan zai yi jayayya idan ba a fahimci wannan saƙonsa ba ko kuma idan yana so ya tabbatar da wani abu da hujja to ya bi hanya ko tafarki mafi inganci tafarki kyakkyawa sannan kuma ya sani cewa Allah mahaliccinsa shi ne masani da dukkan wanda ya kauce daga kan hanyarsa kuma shi ne masani a kan wanda ya shirya ko kuma wanda suka samu shirya wannan aya tana daga cikin ayoyi wanda Allah ta'ala ya saukar a cikin Qur'ani wanda suke wajabta al'amru bil ma'ruf wato umarni da kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya wajabta kira zuwa ga aiki na gari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wannan kira na gari wajibi ne akan kowane musulmi saboda haka Allah ta'ala yake fifita manzon al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ku ne mafi ficiyar al'umma wadda aka aiko ga mutane saboda kuna umarni da hali mai kyau kuma kuna hani zuwa ga mummunan aiki saboda haka wannan mun fahimci al'amru bil ma'ruf wajibi ne to amma ya za a yi shi za a yi shi ne ta hanyar hikima babu ɓatanci babu zagi babu cin mutunci babu tozartawa babu kafurtawa babu shirkantarwa sannan kuma za a yi wa'azi nutsatse cikin nutsuwa cikin kamala cikin rashin zazzafan yanayi sannan kuma ba a cika son saboda abu na uku shine in har ya zamto dole sai ka kafa hujjoji waɗanda za su nuna gajiyawar wadda yake kawo saɓaninta to ana son ka yi cikin hanyar da ta dace ba tare da sai ka musguna masa da kalma ko ka tozarta shi Allah ta'ala cikin wata aya da yake fassara wannan aya da yake cewa wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan an hana mu yin jayayya ko ko ko ko ko wani abu na nuna gasar ilimi ko kuma nuna gasar wani abu na addini illa billati hi ahsan sai dai mu bi hanya nagartacciya saboda haka wannan mujadalar ba a ce mai kyau in ta zama dole sai an yi to ana son kar a yi amfani da kalmomi da suke so sarai ko suke daga hankali sannan kuma inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili ka sani cewa mahallicin ka shine ya san duk wani wanda yake kan hanyar daidai wato baka da iko baka babu wajibi akan ka saka mutane daidai ya sani Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabt kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka isa ka shirye da wanda ka ga dama ba walakin Allah ya hadi man ya sha Allah ne ta'ala yake shirin da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan shi Allah ta'ala shine ya fi mu sanin wanda suka shirya anan idan muka duba za mu samu cewa al'ummar mu suna buƙatar amfani da wannan ayar sosai sosai saboda kaucewa yin amfani da kalmomi marasa daɗi wanda suke ƙara kawo rarrabuwa suke nuna zuwa suke kira zuwa ga ƙungiyanci suke kauda mutane zuwa ga addini kuma hakan yana saka mutane suna kyamar sauraron wasu masu ilimin a cikin al'umma saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wannan hakkin kuma su yi amfani da wannan ayar wannan wajibi ne ga dukkan musulmi ya nemi wa junansa zaman lafiya ta hanyar kalamai ingantattu da nutsatsu da kuma bin umarnin ubangiji ta ala Allah ya bamu sa'a kuma Allah ya sa Ramadan asal azumin mu na watan Ramadan da ibadar mu cikin watan Ramadan karɓa kuma ne assalamu alaikum warahmatullahi Ƙyalƙyalinta da murmushinta ya hallaka ni ya sani ramin mantuwa a duniya. Duk abin da nake biɗa, Rabbi duka bani shi, da na bauta ma na ta ayyuka domin kaɗai fa a duniya. Ah, ah, ah rabbana. mutuwa rigar da kowa za shi sata da ɗaiɗaya sai mu yi shiri uwa. Naga kowa bai shirin To yanzu kuma ga kwalamar Ramadan yau daga madafin 'yar uwata kuma yayata Maryam Kabiru Fage ga ta nan da yadda ake yin fruit salad wato kwaɗon 'ya'yan itatuwan marmari. Salamu alaikum jama'a yau zan kawo muku yadda ake yin um, fruit salad. A nan gurin na aje kayan lambuna kamar su mangoro abarba, tufa da inabi. Sai kuma a gefe guda ina da condensed sweet milk kamar na bature ina da sour cream idan babu sour cream a madadin sour cream za a iya amfani da nono mai kauri ina kuma da cream cheese to yanzu yadda za fara zan fara da wanke wato kayan lambun kenan bayan mun gama wanke kayan lambu yanzu kuma zai yayyanka su su ba ƙanana ba kuma su ba babba ba daidai dai gwargwado zan yayyanka su bayan mun yanka za mu juye su ne sai nake juyewa a cikin rariya strainer kenan so ruwan fruit ɗin ya ƙasa sannan yanzu zan saka shi cream cheese ɗina a cikin mixer sai in ɗauko mixer in saka in kunna in ya so cream cheese din dan yayi min laushi to bari in kunna mixer tawa ta bayan cream cheese din yayi laushi a cikin wannan kwana zan ɗauko sai in juye shi sawa cream ɗin da kuma majina bature bayan na juye su na haɗa su na tabbatar duk sun haɗu tare sai in ɗauko shi wannan fruit ɗin wanda nake tsane ruwan sai in zuba a ciki sai na haɗa bayan ka ka haɗa idan kana da coconut wato sai ka ɗan grating ɗinta ka gurgurje ta haka ka yayyafa a kai ka saka a cikin fridge don ya sanyi to jama'a a sha ruwa lafiya mun gode Jamila, mm-hmm. a wace unguwa Maryam take ni? a nan Virginia. Ke kwatanta mini gidanta za amma kuma to watakila dai. Za ta miki na ke haɗin. Kin san ko daɗin eh, wannan faɗan? A sako min a gwangwani. <laughs> Amma ba gwangwanin majinar bature a'a ba gwangwanin majinar. Kisa ka ake cewa biki ji ba har haffar lashe ta ake yin shi gwangwanin ba. Ban taɓa jin su ban taɓa sanin suna kin ga na ƙaru. Ban eh. taɓa sanin sunan wannan madara ma bature ba. Sosai. Grace ta ce su suna cewa majinar gwamna. Ah, <laughs> hankali. A mukan mun girma ana cewa majinar bature amma ba daɗin faɗa. <laughs> Yawwa, to yanzu ga Sheikh Muhammad bin Usman babban limamin masallacin kundila da nasiha da kuma bayani akan yadda kahohin sada zumunta na zamani ke iya ɓata azumi duk wada irin amfanin da suke da shi. To alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Waɗannan kafofi na sada zumunta na zamani suna da matukar amfani a lokaci guda kuma suna da barna irin tasu. Wato kamar um, wuka ne. Ita wuka kana iya yanka ragon da ita. kuma mai yanka alade zai yanka alade da ita amma wuka ce dai kenan ya danganta ga abin da suke kira utilization amfani da wannan abu din saboda waɗannan kafofi na sada zumunta da ake kira social media suna da matukar amfani ga sun sun kai wajen ɗari a yau iri iri iri iri bangaren hoto da kallo da wayar sauransu misali to idan ka kalle su ta mahangar makarantar Ramaba. Allah ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma sura ta biyu albakara kenan aya mai lamba ɗari da tamanin da uku daidai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani kaga sai Allah ya kira mu da suna mafi tsada imani a gani sai ce an wajabta muku azumi shine kutiba alaikum siyam sai ba mu tarihi yace ce yadda aka wajabta mu waɗanda suka zo gabanin kenan ba muka fara yin azumi ba sai ce la'allakum tattakun da fata za ku ji tsoron Allah a ah, kin ga sakon ya fito fili ashe hikimar tsora mana azumi shine samun tsoron Allah. To tsoron Allah kuwa idan ka ɗauki social media ɗin na yau za su taimaki mu jin tsoron Allah domin ta wannan hanya zai iya taimaka mana in ɗauki waya in kira ɗan uwana misali a can America ko a Turai ko a Saudiya in ce wani an ga wata a tamu ƙasar Kufa ko misali mu da muke Afirka ta yamma in kira ɗan Nijar in ce an ga wata ko ma a cikin gida Najeriya yanzu misali ganin watan nan na bana. kin ga an ba da wayoyi na 'yan uwa da duk wanda ya gani a inda yake ya kira malam wani shi kuma ya gaya masarakuna iyayen ƙasa to kaga kafofin yaɗa labarai sun yi amfani a nan ta wannan hanya suna da matukar amfani za ka iya kiran wani a waya ɗan uwanka ne uwanka ne kane a takaice hanya ce matukar amfani mutum zai iya amfani da irin su facebook irin su misali eh, twitter da su whatsapp wa'azuzzuka na malami ga nan. amma idan ka auna wannan kuma da ɗaya bangare ɗin la haula wala quwwata illa billah sun ba da dama wajen kallace kallace na banza na fasadi na tallata kwaya da tallata giya tallata hazazagin Allah a'udhu billah da zantattuka na batanci da ƙarairayi iri iri to in muka kalli wannan muka kalli karantarwar Ramadan musamman ayan da na janyo aya mai lamba ɗari da tamanin da uku ina ƙara jaddadawa dan aje a ƙara kallon ayan a kalli fassararta da kyau Allah ya ce an wajabta mana azumi ne dan mu ji tsoron Allah wa kenan idan mutum ya sauka daga manufa mai kyau ta amfani da waɗannan kafofi ya koma zuwa ga shargalle da abin da ake kira chatting chatting chatting chatting mutum ya ɗauki misali awa ɗaya awa biyu yana chatting me kake chatowa zance na shirme gulma munafinci ai kawata ce girlfriend ce ko ta ce boyfriend a watan ramadan na samu labari akwai kasar da tafi kowace kasa yau musulmi a duniya indonesia a shekarun baya ban san bana ba in ramadan ya tsaya su kansa a kauda a rufe dukkanin tashoshi na batsa ko ba wai a ramadan kaɗai abin zai tsaya abin ya ɗore domin allah ya ce don ku ji tsoron allah yanzu kamar mutum ne idan ya je karatu a jami'a ya karanta aikin jarida sunan shi faɗan jarida har ya mutu yana da wannan title din idan mutum ya karanta misali aikin gona sunan shi kaza to in dai abin da na koyo yana min tasiri sunan yana dina hannun mutum, to ai ramadan makaranta ce ta ubangiji ya kamata mu ma abin da muka koyo a gan shi ko da ramadan ya wuce ya ta mana tasiri saboda haka kafofin yatsa labarai na iya bata mutum azumi ta hanyoyi kamar haka hanya ta farko bata lokaci shi kuma lokaci ya fi komai tsada a rayuwar mutum don haka ne ma Allah ya rantse da lokaci ya ce wala eh kenan na biyu yakan kai ga mutum ya kallaci abubuwan da bai kamata ya kalla ba tashoshi da basu kamata ba duk ana samu ta waɗannan hanyoyin na uku ya haɗa gulmace gulmace da kunji kunji kunji kunji ita kuma gulma mai yin ta ma ba zai shiga aljanna ba a cikin hadisi na huzaifa bin Yaman a cikin Bukhari da Muslim annabi na cewa la yadkhulu jannata qattatun a wata ruwaya na mamun al-gungu gungume ba zai shiga aljanna ba na hudu waɗannan kafofi na labarai suna tallata hotuna na mutane marasa kirki kaga azzalimi an yaɗa hotonsa ya baka sha'awa to shi kuma azzalimi Allah ya ce annabi na cewa zalunci sallallahu duhu ne daga cikin duhunnai ran tashin alkiyama a cikin hadisin ibnu umar da ke cikin bukhari da muslim yana cewa az-zulmu zulumatun yawm al na biyar daga cikin hanyar da azumin mutum zai iya baci wato gaskata kowace irin magana ai mun gani a facebook ai mun gani a kaza kaza mun gani a whatsapp wannan ma zai iya bata maka azumi na shida hanya ce da ke ba da dama a ci mutuncin mutane ta hanyar waɗannan hanyoyi sai mutum ya zagi wani ya ci masa mutunci ya baje kolinsa na bakar magana game da shi shi ma wannan kinga zai iya taimakawa wajen bata mutum azuminsa sannan kuma na shida ko in ce na bakwai kenan hanyoyin nan na ainihin sada zumunta na zamani na taimakawa wajen sauran kaɗe-kaɗe wanda kiɗa ba shi da wani amfani daga gani yakan kashe zuciya yakan sa mutum ya bata lokaci jin sautin da bai kamata ya shi ba sannan kuma wata hanya ta gaba ta waɗannan hanyoyin e suna ma taimakawa wajen ai wasa da ƙur'ani. yanzu misali mutum zaki ga ya ɗauki ƙur'ani, kaddara ya yi recording ya ɗauki karatun su dai limamin harami misali nake bawa ko shuraim ko ɗaya daga cikin malamai makaranta ya mayar da shi abin da ake kira ringtone ko RT ɗinsa wanda haramun ne ka sa karatun Qur'ani a matsayin har ta dalilai kamar guda biyar na farko idan ka sa karatun Qur'ani a matsayin rington ko kuma amo irin na kira to ka da karatun Qur'ani kamar yaron gidan ka kenan saboda shi wannan rington ai kamar yana gaya maka ne ya labe fa ana ka wato kame da Qur'ani kamar boyi boyi kenan tunda akwai wayar da take da text message a ce excuse me boss you've got a message wai kai ne boss din to a irin wannan sakon ne ai saboda idan aka kira ka misali aka ɗauka wato kamar wani rington ya zama yaron ka ne to qur'ani ya fi karfin kai haka game da shi haka amma duk ta hanyar wayan zamani aka samu wannan kin ga shi rashin amfani ko da mutum bai sani ba na biyu haramcin sa karatun qur'ani a ainihin duk zai shafi ramadan zaka iske idan ana karatun qur'ani aka kira mutum baya bari a kai karshen aya sai ya katse yana halo halo halo halo dan me zaka katse maganar ubangiji mahaliccinka shugabanka oga dinka boss ɗinka a office in yana magana cewa kake yes sai ya kare amma ga ka kaɗa magana Allah ba tare da kafin san ka faɗa cikin hatsari ba kaga duk wannan a dalilin hanyoyin ci gaba na zamani ne na uku daga cikin abin da zama haramun a sa karatun Qur'ani a cikin waya zaka iske in ana yi ba a yin shiru kuma shi Allah cewa wa idza quri al-qur'anu fastami'u lahu wa anstu la'allakum turhamun in ana karatun Qur'ani ku yi shiru ina shirin yake ana misali na biyar ko na hudu kudin goro wani ruwa sha yasa a matsayin ringtone wani kukan kare ne rington ɗinsa wani kwankwasa kofa ne to kai ma qur'ani sunan shirin ta kenan ka daidaita qur'ani wajen suna da zuban ruwa da kukan kare wannan zalunci ne na biyar mutum zai iya shiga ban ɗaki inda yake kazanta ji karatun qur'ani ya taso to duk wannan mutum zai iya yin sa a watan ramadan kuma watan ramadan ba a yi shi da haka ba sannan wani abu na shida ko na takwas ko na tara zan ce abin bakin ciki za ga yara ƙanana almajirai da ke suna bara da wayoyi a hannunsu wallahi inda za ka binciki wayar ga hotuna na kazanta a ciki sai kai mamaki sannan na takwas kunce na goma kai lissafin yana dan bace min amma kila ma saurare suna bina me nake faɗi wayoyin nan sun taimaka wajen lalata gidajen aure da yawa ko mutum ya yi aure bai sani ba yana tare da matarsa amma wadda yana neman ta bai sani ba shi yasa wasu masu hikima ko masu kishi zance ko dabara in kishi na kishi ne mai kyau in yi aure sai da matarsa ta duk wayoyinki duk cire contact da ke ciki sai ma ya cire sim card din ya sa mata sabo saboda tsoron fitina da kiyaye tashin hankali waɗannan kaɗan daga cikin abin da wato hanyoyin sada zumunta na zamani na'am suna da amfani kamar da na faɗa a baya amma a ɗaya ɓangaren kuma in ka kalli tuli tarin abin da ke biyowa baya to sai ka ce dole a yi kafa kafa musamman musamman musamman a wannan wata mai albarka watan da ake kulle kofofin wuta da jahannama. ake buɗe ƙofar rahama shaidanu a kama su a ɗaɗɗaure su da kuma sai ka zama shaidanin kai kuma ta hanyar waya ka yi gulma ka yi sauransu misali ko ta hanyar facebook ko ta hanyar hoto instagram ko ta hanyar twitter ko ta hanyar togo ko ta ga sunan jik bila adadi saboda akwai amfani amma kuma sai an mai da hankali don haka magana ne ta hausawa wai mai rubabban haƙori ni tashi tauna to da Allah ya kaffa kaffa wanda ke gidan gilashi kare kuskure jefa da dutse da fata an fahimci wannan sako Allah kuma ya ganar da mu ga daidai ya ba mu ikon bin daidai ga kuskure ya ba mu ikon kauce mu wannan kure din na'am Watan Ramadana ya iske mutane babu shiryawa cikin sabo suke kwana cikin shi suke tafarkawa. Watan Ramadana ya iske mutane babu shiryawa cikin sabo suke kwana cikin ke ta farkawa watan ramadan ya mu mai girma da ban sha'awa watan ramadan an zaɓe ka don jin kai da yafewa watan ramadan ya baƙon mai girma da ban sha'awa watan Jamila, to Allah ya kare mu, Allah ya ba mu ikon yin amfani da waɗannan kawai sadarwa ta hanyar da ta dace. Amin. Jamila, mm. kayan azumi, mm. ni da ke da Daniel da kowa mm. muna da ɗabi'u akwai abubuwan da muke ci kullum mm. waɗanda an fara azumi in ka yanke me yake wanda yake baki wahala yanzu da aka fara azumi menene wanda kin saba da shi wanda saboda yana sa in tashi da safen nan kawai ido na ya bude sosai yanzu wato in kika gani kamar mai ciwon kai saboda ban <laughs> ban sha shi ba ai ba kamar bane ni ma to <laughs> abu diddai abin ne kafe mm. dai kafe eh. ne kawai wanda gaskiya ciwon da ciwon kai gaskiya saboda ba shi amma sai kiga cewa bayan sati guda kuma sai kiga jikinka ya saba ya saba kwarai ni zan yi amfani da wannan azumin in daina shan kafi gabaki ɗaya shi Eh, zan yi amfani da azumi amma ina da tambaya ana kin gani kafin mu hawo su da na gaya wa masu ah, sauraron da suke kan twitter eh. na ce musu kamata ya a ce yadda mutane suke kin shan ruwa da cin abinci shi ma wannan kafafen sada zumunci din kwata-kwata su bar shi domin su ai azumin shi ba sosai sosai amma sai wani ya ce amma kuma ai amfani da kafar kika yi yanzu kika <laughs> yada wannan labarin na ce eh kwarai da gaske abin da nake nufi ana kin gani ina jin daɗinsa amma duk dole ba kowanne nake bi ba kamar kafin a fara azumi ba da za ka iya amfani da shi kawai kana ta hira kai ta ɓata lokaci amma mm. yanzu za ka iya kai bincike wani abu na ilimi kwarai da gaske kamar karatu ta qur'ani ma ga sha ipad a waya za ka iya kai karatu kin ga kamar sheikh muhammad usman na gaya mishi na ce ina jin daɗin wa'azin shi amma mu ba ma gida ba ma sauraron rediyo mm. don haka yanzu ina son mu fito da yadda za mu iya sauraron shi ko ma ina yake a duniya ya zamo cewa za mu iya sauraron shi ta haka to kin ga ba wai lalle ba ne ba sai kai ta hira ko kana ta yada su kuma ba wannan magana da kike yanzu haka um, fasahar zamani mm. ta kawo abin a sauƙaƙe a cikin ruwan sanyi za a iya duk inda yake yana wa'azi za a iya a haɗa sosai inda mutum yake saurara gaskiya ma saurare iyakacin shirin kenan ka mu sallama muna muku fatan a sharuwa lahiya zuwa ga Ali Yuguda da Aware Suleiman da Maza Haruna da Nasiru Abba waɗanda suka bi mu a Facebook yanzu a madadin Jamila Kabiru Fai. da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Misha Halima Jimro ke sallama da ku masu azumi a sharuwa lahiya na share